himma ba ta ga rago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurari yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu Malam Haruna Bello Madobi ke muna bayanin motocin da yakan tara na sayarwa sai lokaci ya muna abin da ya saba yau da wannan bayanin za mu ci gaba yawa mala haruna ka ce kamar motoci nawa kan saye a lokaci guda kafin ka sayar a nan akwai lokacin na tara wajen motoci ashirin yau yawanci kuma da nake sayarwa na kuma zan ajiye wasu idan wani ya tambaye ni da ya kira ni daga najeriya kana wace irin mota kake da shi sai in aika mai da hoton ga wanda nake ga wanda wace take so in ya ce ga ce yake so in ci to kuɗin ta kaza kenan da kuɗin ta da kuɗin aiko ta ya aiko mu da kuɗin sai na aika mai da motar to ka ɗan yi wani bayani muna cikin wannan tattaunawan ka ce kuna samun kuɗi kuma kuna biyan bukata kuna kashe su wurin biyan kuɗin haya da dai sauran eh, bil mm. bil bil nan ya za ka kwatanta eh, kasuwancin nan da kasuwancin gida tunda ka ce abin da kake kenan ko a gida Najeriya eh to ka ga gaskiya dai a gida Najeriya ina sana'a na ina samun kuɗi to amma ka san ba a kashe su kaman nan saboda gida idan ka biya in ka biya in haya in gidan haya kake in ka biya shekara ko shekara biyu ba za ka ƙara wajen ba masu wani lokacin to a nan kuma sana'an nan da kake mutum da sai na ɗaya za ka biya haraji za ka biya abin nan kuɗin wuta za ka biya na ruwa za ka biya na gas ga inshoran mota ga kudin waya shi kan shi ma in ka fasara da kudin najeriya ga abubuwan da yawa so wannan duk gaskiya abubuwan da ya cinye mana kuɗi kenan baki dai wanda nan ko gida kake ka saya ka biya ka wanda yake da wuya sai ka duk shekara sai ka biya gwamnati su wani biya gina naka ne amma sai ka biya su so da bambanci sosai gaskiya da nan da najeriya gaskiya to wasu za su hango cewa kada kika nan kamar ka tsallake kenan to kenan kamar a ce ba haka ba ne? to na maganar damuwa kan mutum yana dan adam maganar damuwa kan ai ai har ya mutu kan ba zai rabu da damuwa ba to amma dai tsallakewa shine na dai dai akwai tsaro nan kasan akwai komai na ake akwai hanyoyi masu kyau akwai wutar lantarki akwai ruwa akwai ga makarantu kuma yaran ka za su je makarantu masu kyau kuma kyauta to kaga wannan za a iya cewa an tsallake wannan ba za ka damu da kuɗin biyan makarantar yara ba tunda ga makaranta na kyauta za a zo gida a ɗauke su da mota za a kawo su da mota to kaga za a iya cewa an tsallake wannan a gane go to amma ah, abin nan gida gida ne ka sani dai to har yanzu dai na na misin gida sosai sosai sosai gaskiya sai ashe harun na kan hanya kenan an jima ko gobe ya koma to ka san yadda duniya take da inda Allah ya kai ka za ka zo na to amma lokacin da abin nan yara dan manyanta yara kuma suka yi girma ka ga mutum dole koma gida gida dai gida dai to amma yara dai abin nan su yanzu su dole mun bari sun girma irin sun dan manyanta sun gama makaranta ko kuma su kusa gama makaranta amma gida yau ko ba jima ko ba daɗe <clears throat> za mu koma gida. Yau ba wai fara ma ake nan ba dai nan dai hankali mu kwance kuma asiri dan asiri mu dai arfe yake. Mu duba batun zamantakewa ko kuma hulɗa tsakanin eh. masu masaukin ku ko masu masaukin mu tunda ni ma ina nan tare da kai da mu da muka zo ya kake ganin dangantaka tsakanin mutanen nan kasan da baki ko kuma ire-iren mu da muka zo cirani. eh to kasan mu dai eh, a bangaren da muke zama a america a bangaren ne wanda akwai baki da yawa ga fa fada shugaban kasa to ko garin kasan da garin da shugaban fada shugaban kasa suke akwai baki da yawa to ba mu da matsalan da wa'ansu suke fama da shi wani bangaren america wanda za ka ga bayan baki da yawa to gaskiya mu dai nan muna zama lafiya kuma muna hudun mu da mu da yan da yan kasa nan ba mu da matsala kullum in ka fita makocin ka zai daga ma hannu ya gaishe da kai wani lokacin ma ka zo ka dawo daga aiki ko kuma ka dawo daga kasuwanci ka ka fito a matakai da makocin ka kuɗin gaisa a ɗan yi fira dai kowa ya shige gida amma gaskiya dai mu dai inda muka zo na ƙasar nan ban taɓa samun matsala da masaukin bakin mu ba wannan mutanen muna huɗa da su daidai abin nan dai ba matsala gaskiya dai tsakanin da su. To, ka ce akwai ruwa, akwai wuta, akwai ababen more rayuwa. Idan hmm. ya za a kwatanta shi da gida Najeriya? Eh to, wuta dai ga ta nan ba a daukewa Ruwa kuma shi ma ba a daukewa gas ba a daukewa To, amma fa ka biya, za ka biya. To, amma dai in dai za ka biyan, ka samu biyan bukata, alhamdulillah. Tunda akwai rufin asiri, za ka samu ka biya, alhamdulillah. Ya gane ko to, gaskiya dai wannan abubuwan da na lissafa ba mu da matsala ko da kaɗan yawwa muna da su koyaushe duk lokacin da ka shigo gida ka kunna bulab ɗinka wuta za ta kunnu yawwa to komai akwai shi komai akwai shi to sai dai lokaci ya ce mana shi ma akwai shi masu ware yau ma kamar kullu lokaci ya muna abin da ya saba don haka a tarbe mu a cikin shirinmu na gaba kuma na ƙarshe a wannan tattaunawar tamu da bakon namu malam haruna bello madobi Yanzu a madadin shi bakon namu da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi ta kyara gayen jifulani. Riga da busa shi ta kyara gayen jifulani. Riga babu busa shi. Riga babu busa shi dajin Allah. Lale, na na kiba ya Muhammadu in shi ta Nare Na rena Muhammadu in shi ta kasawa, kai bari in rame, kai sani bari in rame dai, kai bari in rame shi alhari.